To assalamu alaikum jama'a barkanmu da da barkanmu da yau barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai akan maganan famfe ne yauwa ku zo ku yi famfe eh, ga wa'inda ba su fahimci magana na ba ga numban waya kuma magana a whatsapp kai tsaye za ku same ni za ku ji ni ko ku kira ni kuma mun magana dai a whatsapp sannan kuma wanda za su iya fahimta ga bidiyo a gaban wannan bidiyon ku kalla ku yi ku samu dubu ashirin da biyan ku na gode dubu ashirin da biyu suke badawa jama'a na farko ka je kai yi downloadin pampi a google play store ko app store in kai downloadin ka sa nomin banka da baka taɓa budewa ba wayan ma wayan da ba a taɓa budewa a ciki ba kaga kun gane in kai downloadin za ka sa nomin za a turo maka pin in an turo maka pin ka sa pin din za ka je eh, sa pin ka wanda za ka yi transaction da shi za ga pin za ga eh, verifying din pin ka sa ka yi verifying din shi a ƙasan verify din za ga aluta i have an invitation code to wajen fa ka wuce shi fa nan ne sirrin take ga wani court ga wani court a cikin bidiyon nan ka dauka ka sa a wajen ka sa a wajen in ka wuce ka je next zai kai ka inda aka yi verifying din fuska kana verify din fuska sai address kana address sai BBN ko NIN BBN ko NIN kun san banki haka take in ka sa zai kai ka wajen da aka sa kati direct ka sa katin nan da zaka baka katin 150 ka saka su suka baka wannan sai ka je winbig. ka ɗauki kod ka kai ma ka gayyaci mutum shida ka samu dubu ashirin ɗinka wannan babban dama ce wallahi ka ku bari ya wuce ku yanzu yanzu yanzu nan ayi yanzu yanzu nan ba ta lokaci yanzu yanzu nan